gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yame na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Da ni Amina Buhari auna. a duk ranar talata shirin yau da gobe yana magana ne akan ilimi inda a yau ma sha shida ga watan Afrilun wannan shekarar ta 2019 za mu yi magana ne akan almajiranci kowane yanayi suke ciki. Eh ko ko malam ne ke samu muku? Mu da muke samu ne. Eh in kai ba ka samu karanci sai ga shi ma in ka samu sai ka kawo mai. Ba a dafa a gidan malam? Eh. To ranar da baka samu bai ake. Shikenan. Sai a haƙura. Yusuf. Wato almajiranci abu ne da ya addabi arewacin Najeriya wasu yankunan Nijar da Kamaru. Tsarin karatu ne da ya kamata a ce ana karatun haddin Kur'ani, amma yara sun samu kansu a cikin bara, sata da sauran munanan abubuwa. An kwana biyu gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu suna kokarin dakatar da wannan lamarin amma ya gagara. yau muna so masu sauraro su ji daga bakin almajiran kansu da irin yanayin da suke ciki shi yasa wakilin sashen hausa isa lawal ikra ya tuntubi wasu almajirai domin jin ta bakinsu. su To Amina bari kamun mu tsunduma cikin shirin mu fara jin yadda muka yi wannan tambaya a shafinmu na zumunta na Facebook ga kuma kaɗan daga cikin yadda kuka amsa muna wanda muka tambaye ku cewar wai wani irin hali almajirai ke ciki a yankunan ku sai kuka amsa muna da cewar haka. amsar mu ta farko a yau daga wurin turmidi bin hamis fulatan alasa na faɗi wannan suna daidai eh. inda ya ce a gaskiya suna cikin mawuyancin hali a yankin jihar kano to kin gashi kuma ibrahim muhammad cewa yayi ai abin ba magana kawai a ya tsaya kawai a ya tsaya eh. sai kuma isuhu bashir inda ya ce gaskiya a nan da magaram almajirai sun zamo abin tausayi sai ka ga yaro karami yaro karami da bai wuce shekara bakwai ba an turo sa bara to shi kuma shehu adamu rijau cewa yayi gaskiya yanayin da almajirai ke ciki a yankunanmu abun ba a cewa komi domin sai dai wanda ya gani to amsar aliyu tijjani grema kuma abin tausayi ne ni ina tambayar kaina shin su ɗin ba 'yan najeriya ba ne to shi kuma baban gida babaja cewa yi ai wannan abu da ke faruwa a nan shi yake cewa to ai ina ma ana magana ko almajiri ne wannan yanayi da ake ciki na buhariya to ai ba a ko magana shi almajiri ma wallahi kam hmm. to amsar mu na karshe a yau kuma ya fito daga wurin mansur uzairu inda ya ce suna rayuwa hannu watan yana nufin suna rayuwa hannu baka hannu akushi kenan. Baka hannu akushi eh, kenan. Kwarai. To masha Allahu. To um, yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra domin mu ji yanayin da yara almajirai ke ciki. Da farko za mu so mu ji kai menene sunanka? Sani Musa. Daga wani gari ka zo? Daga Nijar. Kai ma almajiri ne? Eh. Waye kawo ka? Liana. Ina ya kawo ka daga Nijar? Cikin gani ga cikin. Akwai abin da ka koya a makaranta allo? Eh. Me ka koya? Na koyi dai abin da Allah ya sa. Kamar ne ka iya rubutu da karatu kuma yanzu a wancan sura kake? Ina cikin walfaja. Daga ina ka fara? Daga alu alu. Yanzu shekarar ka nawa da fara karatu? Uku. shekara uku eh amma ka san shekarar ka nawa a duniya da haihuwa a'a kannan ka nawa a gidanku kanna daya kani daya eh ya kuke yi wajen samo abincin da za ku ci ko kan samo wa malam ne ko ko malam ne ke samo muku mu da muke samu wai eh in kai ba ka samu karanci sai ga shi ma in ka samu sai ka kawo mai ba a dafa a gidan malam eh to ranar da baka samu bai ake kenan sai ya hakura tun da ka to daga Nijar babanka ko mamanka ko dan uwanka ko wanka da ya kawo ka wani ya taba kawo maka ziyara yayi na zai suna zuwa na sau nawa suke zuwa wallahi ni na wanci ko sau nawa ne shekara ka uku sau nawa suka zo gurin ka wallahi ban san ko sau nawa ba amma kai ya kake kana ganin su ka koma gida hutu a'a da ka zo shekara uku baka taɓa zuwa gida ba eh idan da zaka je gida a ce zaka je gida zaka so eh saboda me zaka so ka je gida saboda yanga iyayena yaushe kake ganin zaka iya yin sauka alkur'ani tunda har yanzu kana walfajar ne ya ban sani ba a wannan a wannan din a baka a makarantar allo eh kana fahimta eh a ah, me sunanka ni bilamina bilamina sunan wace makaranta kake eh, can makaranta kasa daga ina ka fito daga can kafin hausa kafin hausa mm. waye kawo ka ni iyayena ne yanzu kana ganin shekarar ka nawa kenan da fara karatun allo shekara ta uku shekara uku eh ka yi karatu a makarantu daban-daban ne ko gurin malami guda ka je na yi karatu daban-daban ne makaranta nawa kenan uku yanzu ya kake wajen cin abincin da zaka ci da safe da ranar da yammacin da kullun nan ba iyayenka kuke tare ba sai na yi ba da zan samu ba a girki a gidan malamin ka ba a yi kana cikin masu kaiwa malam abinci muna ciki gaske ne an ce malam wani lokacin sai ya zaɓi abin da yake so sannan abin muku saura gaskiya zahiri izun ka nawa biyu kana ganin izu biyu a cikin shekara uku kamar karatun ba ganin za a daɗe ba a gama ba gaskiya kan za a daɗe menene yake baka sha'awa a karatun allon nan a karatun allon ka samu ka gama shi ka sauke amma ba kwa gamuwa da wahala wata ran a fita neman abincin ba a samu ba wala na gama akwai lokacin da ka taba zuwa neman abinci baka samu ba wallahi sosai ba sau ɗaya ba to me ya faru kai bara kai bara baka samu ba to ya kai hakuri nai baka ci abincin ba eh to a gida da ka koma mallam bai san maka wani abu ba shi ma ba kima ma he mun samu muke kai to amma kuma akwai fahimta tsakanin ku da malamai ba kwa cin irin duka da aka ce da ana yi a zamanin baya yanzu ma ana yi ana duka in dai ba kai ba ba laifin me suke ya fi jawo ai duka gaskiya layin ce zai zawa duka babanka ya taɓa zuwa yau shekara uku ya kawo maka ziyara ba nan ni ba nan zo nan gare ko a can sauran guraren da ka je karatu babanku ya taɓa zuwa makarantar ku wani dan uwanka ya taɓa zuwa to ya kake kuke kake sanin halin da suke ciki ko su suke sanin halin da kake ciki yan garin mu suna zuwa kasuwa muna haɗuwa sai ka kai ka gaya musu ka ce kana nan lafiya eh to babanku yana aiko maka da sako eh kamar na mene duk abin da ya kamata me sunanka masharuku masharuku wa ne iliya kai dan ina ne katsina da katsina ka zo eh shekara ka nawa uku amma dai yanzu kai a duniya shekara ka kana ganin za ta kai nawa ka yi shekara nawa wallahi ban sani ba baka san shekarun ka ba eh kannan ka nawa hudu uh, eh, waye kawo ka makaranta babana ya kake kake cin abinci bara nake zuwa a amma lokacin da babanku ya kawo ku bai haɗo maka da abinci ba ya haɗo ni ina abincin yake ya kare ɗanye ne kake dafawa ko koya aka yi a'a an dabo ne daga gida to ba a ba malam wani abinci da za a rinka dafa muku ba eh shi malam yana da mata eh, eh ba a dahuwa a gidan malam ne ai ba nan take ba shi ma ya to karatun ne eh to yanzu wa ke kawo malam abinci muke kawo ka taɓa fita neman abinci ka karaɗa ba ka samu ba eh to ya kai haƙuri ne me malam ya ce maka da ka koma Ta ina abinci na ce samu ba sai ya ce maka mene ya ce zan kama karatu to yanzu ka ɗauka misali ka nemi abinci sai ya zama abincin idan ka cinye ba zai ishi malam ba amma idan za ka yi wa malam kai ma ba zai ishe ka ba ya za ka yi zan kai mashi ne kai ba ka ci ba eh an san wani za a ci sai an fara kaiwa malam sannan ka ci a in ka samu da yawa za ka ci kana kai malam baban ku ya taɓa zuwa nan a'a kai ka taɓa koma gida a'a to wace kuke haɗuwa da kuke iya haɗuwa da babanka ko yan uwanka ta waya kana yin waya ne eh waya waye ta malam ce ok baban ku yakan kira sai malam ya baka eh to me kuke wace magana kuke yi muna da gaisawa ne kawai ce mun da lafiya mutum da lafiya lau ba ka gaya mai cewa kana buƙatar ƙarin abinci eh kana sha'awar wata ranka koma gida eh ko yanzu makarantar ba daɗi kenan a ta wajen karatu da daɗi mana ta wajen me ba daɗi ta wajen abinci wato kai wata ran girki baya samuwa eh yanzu kai kana so ka ga mutan gidanku eh kamar yanzu misali da a ce a tsaye da karatun nan gaba ɗaya ka koma gida ka rinka yin karatun a gida za ka so ka fi son karatun eh sana'an me kake na samun kuɗi Kan zan an komai baka komai eh baka yi itace ko mangwaro ko na aiki An ba ma zo ci to yanzu misali ka ce matsala ka kawai kai abinci yanzu da za a yi tsari da za a rinka girki a gida ka ci abincin ka kai karatu kenan kai za ka yi ta zaman ka almajirancin nan babu damuwa eh na je na gan na ba ok duk da haka za ka so ka ga iyayenka eh me sunan ka ishau bala to shehu eh, daga wani gari aka kawo ka abin nan jihar kano daga jihar kano ka zo kaduna mm. shekarar ka nawa yanzu ta haihuwa wallahi ban sani ba san shekarun ka ba mm. annan ka nawa biyu annan ka biyu mm. kana ganin zaka kai shekara goma sha biyu to yanzu shekara nawa da ka fara karatu daya shekara ka daya to kila baka nisa ba kenan a karatu ko nayi izun ka nawa biyar ah, amma ka fara karatu daga gida kenan da ka zo nan a ina ka fara alu alu eh alu alu to yanzu kuma a cikin dan takaitaccen lokaci haka izu biyar eh. ka iya izu biyar din koko an rubuta ne kawai an wuce na iya ya kake ka ci abinci bara nake wace irin bara jira nan jira bara yaushe da yaushe kuke zuwa baran nan ne kuma yaushe da yaushe kuke karatu da safe muna zuwa da rana muna zuwa da dare muna zuwa to a yaushe kuke karatu da safe muna yi da la'asar da rana muna yi da lasar da daddare me ake fara yi karatu ake sana'a ta bara ko bara ake sana'a dawo karatu karatu ake fara yi a je bara idan ba ku samu abinci ba ya kuke karewa hakura miki tun da ka taho baban ku ya taba ɗauro abinci ya kawo maka a matsayin abin da za a rinka dafa maka a makaranta eh so nawa so ɗaya. waye ba kai ko malam malam an dafa a'a Ha to me aka yi da shi sani baka sani ba me matsalar ku idan da za a rinka yin dahuwa abinci shikenan ba ku da matsala mm. a ina kuke kwana a can gida a gida mm. ku nawa ne muna gida a ɗaki ɗaya misali mutum nawa ke kwana wallahi ban kirga za ku kai goma mafi ba kwa kwana guri guda wani ya fitsari a cikin yara ko wani ya zo wani abu da zai takura muku ana yi me malam ke yi duka a ina kuka samu gidan da kuke kwana mu je kai an kawo mu gidan malam ne a haya kuke biya ka taɓa koma gida ya taɓa kiranka to ta ina kuke saduwa ba koyi kai tun da ku to ƙar haɗuwa da ka ba maman ka eh? fa ba mu taɓa haduwa. yan uwan ka fa yaya za ka ji yanzu da za a dauke ka a kai ka gida don ka ga iyayenka to yanzu malam bai taɓa yin wani tsari ko bayan wata wani abu ko bikin sallah ko azumi ya kai ka gida ba to kai me yanzu damuwa ka kwata-kwata akan magana karatu ku samu ku samu nono zagaya ban in kalli ka ce hulata yaran da lama ciki na sai ciwon ciki ya sauki ina iyata ina iyata idan kina so ki samu ladar ubangiji rabana samu gyara ku samu da haki bai almajiri almajiri baran malami ya je ilori ya je ko kura ta ji ya bara dan almajiri ko na biyo ka ne a karki biyo ni ke kwace ke da karfi ba baki ba karatu aka soyayi kai shiga malami malami na shiga gari to amina kin dai ji yadda wayannan yaran suke ta bayyana da irin nasu halayya da suke ciki wato sai dai eh. wata ran muna jin labarin almajirai almajirai ana bara amma ainihin yanayin da suke ciki sai wanda ya gani eh tunda ai baki ji abin da suka rubuto mana su masu bayyana mana ra'ayoyinsu a shafinmu na zumunta ba da suke cewar halin da suke ciki ai ya wuce abin ma abin dubawa To, ai abin sai dai Allah ya kyauta. To, madalla har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Bari mu ji karashin hirar Lawal Isa Ikara da waɗannan almajiran. Me sunanka? Hafizu Sa'idu. Daga ina ka zo? Daga Nijar. Wa ya kawo ka? Babana. Shekarar ka nawa? Shekara na uku. Shekarar ka nawa kuma da haihuwa? Wallahi na mun sani ba. Kana da ƙani? Eh. Ƙannan ka nawa? Hudu. babanku ne kawo ka eh yanzu izin ka nawa izuna ina cikin ina da cikin na biyu ne ka taɓa zuwa ka taɓa koma gida Nijar a'a wani dan uwanka ya taɓa zuwa daga Nijar eh ya zo ya gaishe ka eh me ya kawo ma abinci me kuka yi da shi mun gaisa da shi kuma ya tafi yanzu kai menene babbar ka a matsayinka na ɗalibi da ke neman ilimi abinci karatun fa kana samu na sam. Yanzu a rana so nawa kuke karatu? A rana za mu yi na safe mu yi na rana mai na yamma mu yi na dare shikin nan. Wace rana da wace rana kuke hutu? Muna yi da Alhamis muna yi da Juma'a. Yanzu kai tun da kai dan karami ne wake wanke maka kayan ka in sun yi datti. Wanke wanke. A ina kake zuwa kai wankin? A famfo. To wake baka sabulun da za ka wanke? Ni ke ne ba. A wajen wani wani gidan aiki na mana kana aiki ne ko kana itace ko kana bara a ina aiki ne hmm? aiki ne ke to in baka samu kuɗi ba kenan ba wanki eh eh eh in ba kuɗi ba wanki eh to yanzu idan ka fita kuma baka samu abinci kuma ya za ka yi hakuri zan yanzu ya kake jin yanayin karatu da karantarwa kana fahimta alkur'ani a matsayin littafin da ka zo karanta a makarantar allo ina fahimta za ka iya kawo min inda kake gaskiya wanda tilawa ake ba hadda ba hadda ina ka haddace alkur'ani na haddace da sabi da kuma ina da kuma da sauran wasu suna korafin cewa kamar ku 'yan ƙanana wani lokacin kuna shan wahala a makaranta gaske ne kuna shan wahala ko ko kai kana ganin ba damuwa gaske ne shan wahala mu jin ke kamar ba damuwa eh, me yasa kake jin ba damuwa saboda karatun ya fi a gida ba ka karatu kafin ka taho nan ina karatu me yasa kake ganin ya fi nan. a can to na ga malamin da yana son tashi ne shi yasa ka kawo wani nan kuma dan dade ba karanta ba shi yasa ka kawo wani nan a gidan ku akwai wanda ya taba zuwa irin wannan makarantar eh ya haddace alkur'ani ko ya sauke ya sauke amma ya koma ya koma makarantar eh ya koma can da gida ila kai ma kana so kai koyi da shi eh tabbas me sunanka umar umar wa umar mudi daga ina ka zo fambeguwa kai dan fambeguwa ne ashe kai dan kaduna ne eh yaushe ka zo yaushe ka zo bara shekara ka daya eh izu nawa kai hudu izu hudu eh to ka taɓa koma gida a'a a baka je ko da sallah ba eh. amma eh eh wani bai zo ba eh ba wani dan uwanka da ya biyo ka eh to ya kake kana gana da su kasuwa wace kasuwar anco ha kasuwa anco kake zuwa a muna zuwa anco din amma ka je anco kuma ba ka iya ƙara safin bego ba eh me yasa ba za a ba mu ba to yanzu ya kuke wajen cin abinci wata bara muke yi in ba samu ba fa a yi hakuri yaya alakar ku tun da kai kana dan girma yaya alakar ku da su malam akwai fahimta idan in ba samu abinci ba in an wa malam bayani zai iya hakura eh kuna ganin za ku iya cewa ana kyautata muku wajen zamantakewar karantarwa a gurin malamai eh ina koya mana karatu muna fahimta akwai wani lokaci da ake ɗibo mutum ya hadda ne wanda in bai ba za a mai wani hukunci eh an ga daɗewa wani za a ce in bai ba kamar dai laraba bai ba a duke shi yanzu za ka iya gaya mana ranaku nawa ne kuke yin karatu a cikin kwanaki bakwai da muke da su a kowane mako eh muna yi talata da laraba sai asabar da litani da lahadi yaushe yaushe ake hutu alhamis juma'a to su a nan ranakun hutu me kuke yi ba komai ya wanki kuna da wata hanya da kuke neman kuɗin da za ku yi wannan wankin eh kamar me an ani dako eh dako ake samu dako malamin ku yana yin noma eh kukan je gona eh to ku kuna ta taku gonar a'a amma in an noma kayan gona na malam ba za a zo a raba a rinka girki ko ya ci ba Ba'a. eh a'a kayan gonan nawa ne na malam malam ba zai dan san dan malam ba shi ma ya dan samu wani abu eh in an je an san ake ana zo ana son tumashi ana bashi me sunanka nura ma nura daga ina ka zo jihar kano shekara kanawa shekara ta ban yi shekara ba da zuwa eh. amma shekara kano a duniya gaskiya ban sani ba ka san ƙannan ka eh. eh eh guda nawa guda ɗaya yanzu ka kai kana cikin yan ƙananan da suka tawo karatu yanzu izu nawa kai eh, na yi izu ɗaya na tafi na biyu na yi izu ɗaya na tafi na biyu to wa ke koya maka malami na malaman ku guda nawa ne ɗaya ku ɗalibai guda nawa ne mu biyar ne a gurin malamin eh a ina kuke kwana a cikin gidan malam a cikin gida ku biyar ɗin ɗaki ɗaya kuke kwana a'a muna da yawa mutum nawa gaskiya ba san iyakar ba akan me kuke kwana akan tabarma ne sai mayafi tabarma da mayafi eh to ku me kuka zo da shi a gida a matsayin wurin kwana an zo daga tabarma sai mayafi ko malam bai dan kara muku da katifa ba bai kara mana akwai almajirin da ke kwana akan katifa gaskiya an da akwai ma ban sani ba ta ina kake nemo abinci an tayi ne daga karatu zan je ni bara babu wata hanya sai dai bara mm, gaskiya iyayenku da za ku to ba su ba ku abinci danye wanda za a dafa ba ko buhun shinkafa ko na masara ko wani abu da za a dafa gaskiya ba ba da ba ba ba saboda haka tun ranar farko kawai na zuwa karatu dole sai dai ayi bara eh, eh. shi kuma malam baya dafa muku baya dafa mana mu ya mun je bara mun samu kawo na malam din ma a gurin ku yake ci eh. to idan ba samu ba fa an ba samu ba za mu je mu faɗa man ne mutum ma ba mu samu to da ku biyar ne idan duk ku biyar din kowa ya samu abin da aka kawo malam mm. shi kuma malam abinci ya mai yawa to rago ya za a yi da shi muna gama hannu ne muna taimako mu biyar ɗin ya yi yawa na malam an samu a kai sai a zaɓa wa malam nashi eh. ku kuma ya kwaɗi ku ci eh. to yanzu misali da daddare kun yi bara kun samu da safe kuma a ina za ku nemo za mu je mu bara ne wanda yake da gidan aiki ya je wanda ba ya tawo bara in an samu na dare yayi yawa ya kwana za a je ne a gyara ya dawo a dama ma sai mace da safe eh sunanka lawan samarila to ah, daga ina ka zo katsina jihar katsina eh ku nawa ne kuka tawo daga can mu biyar duk kun san juna ne da ku to eh shi malamin da aka haɗa ku ina ne yayanmu ne oh, kun san shi eh to yanzu lokacin da malam zai tun da yayanku ne ashe an haɗo muku da kayan abincin ku ka tawo kenan eh da me da me aka haɗo muku da na jikawa da na dafawa me na jikawa me na dafawa da shinkafa da dambu yanzu shekarar ka nawa uku a cikin shekara uku ya abincin kwana nawa yayi mai satin shi biyu to da sati biyu ya kare ya koma ina bara to yanzu kuna bara a ina a hanya ko a gurin masu sai da abinci ko a gidaje a gidaje yana isa ku eh, wata rana yana isa wata sayin kuma bai isa ka taɓa koma gida shekara uku fa eh baka taɓa koma gida ba eh iyayenka sun taɓa zuwa nan a dai yan uwan musu zuwa to ka baka tun da shekara uku baka ƙara ganin babanka ba eh shi ma bai ƙara ganin ka ba eh bana dai yaro bai iske mu ba amma yana yi waya eh a yana kira waya eh waya wane malam to ka ya taɓa kiran waya kuka yi magana eh a eh. eh ya taɓa kiran me ka gaya mai na gaya mashi aiko mana da abinci kuma mun gaisa ya ce muna na lafiya mutu mashi lafiya mu ce a gaishe mana da sa mu ce a gaishe mana da yan uwan namu na gida a cikin yan uwan akwai wanda ya taɓa waya da kai A'a. Kana so ka ga mutan gida? Eh. Ta wace hanya kake so ka je ku gansu? Wadda Allah yi. Me sunanka? Abdullahi Sani. Daga ina ka zo? Daga Kano. Shekarar ka nawa? Ɗaya. Ɗaya da zuwa? Eh. Izon ka nawa? Uku. Kai ma kana cikin wanda sai sun yi bara za su abinci? Eh. Haka kawo ka ba abinci? A ni an haɗu min da shinkafa da kwaki. Kwana nawa suka yi kafin su ƙare? Sati uku. Daga nan kawai bara? Eh. ko tun kafin su kare makila ka fara bara eh. yanzu ku a matsayin ku na wanda kuke zuwa don ku yi karatu amma kuma kuna zuwa yin bara karatun yana samun gurin shiga eh, amma ai da abinci kafin a yi karatu so nawa kuke karatu so uku da yaushe da yaushe muna yi dare safe a rana za ka iya gane karfe nawa kuke fara yin karatu da daddare zuwa karfe nawa a tashi akwai lokaci ko kawai ake yi muna dawowa karfe takwas a tashi goma awa biyu na rana kuma karfe nawa sha biyu muke tashi shi kuma da karfe nawa ake fara tara da rabi to shi kuma na safe fa karfe nawa ake fara na safe ban san lokacin da ake fara tun kiran sallar farko idan ɗalibi ya laifi ko ya daki wani ɗalibi dan uwan shi ko ya je ya laifi ko ya tafi bai dawo ba ko aka sa shi aiki bai yi ba wanne hukunci malam ke mai duka yake mai wani irin duka duka dai zai mai wanda zai daina na bulala eh an taba ji maka ciwo garin duka a malam ya taba maka bulala eh amma ni bai cika duka na ba saboda me baka ci saboda gari ɗaya muke ne a ah, amma kana rashin ji eh kuma ya kyale ka ai ba sosai yake yi ba garin ku ɗaya eh ya san iyayenka eh kana tunanin yana jin tsoron kai da ke ka iyayenka su ji labari ne a ka taɓa zuwa gida a kwata-kwata mm. wani ya taɓa zuwa daga gidanku da yawa ma suna zuwa eh me suke zuwa maka ai dama dai muna tare da su ne muna karatu nan amma wanda ba kwa karatun a yan uwanka ko wanda ya taɓa zuwa eh kuma ma na mata zo me ta kawo ma ta ba mu shinkafa ne da wake ka san da zuwanta koko kana can kana karatu da aka nemo ka a na san da zuwanta za su zo gaisuwa ne dan kan da ya suka to da shi mata kwana ba kenan Eh, me sunanka hamisu to kai malam hamisu shekara ka nawa da tawa karatu daya shekara daya eh. yanzu karatunka ya kai ina alaƙatu amma ka gama haɗa baki tun daga alu an baki wozal ka haɗa nan eh, eh. ka san harfa yanzu aka baka alƙur'ani aka rubuta wani guri zaka iya haɗa harfa eh a ina kake neman abinci bara shekarar ka nawa Ɗaya. a kai shekarar ka nawa da haihuwa ban sani ba kana da ƙani? eh Ƙannan ka suka nawa hudu baban ku ya taɓa zuwa a ɗakin ku ku nawa ne aka turo karatun allo mm, hudu ne ku hudu eh abincin an haɗo ka da abincin da zaka taho eh eh eh an haɗo ni to da ka zo ka ba malam abinci a'a a to malam abincin da aka baka ya baka ka ce daga zuwan ka fara bara mm. yanzu in baka samu bara in baka samu abinci ba ya kake haƙuri nake yi ka taɓa koma gida mutan gida sun taɓa zuwa kana kuma so su zo mm. tun da ka zo an taɓa maka ɗinki ko babanku ya aiko da ɗinki ko wani abu an taɓa ya taɓa kawo maka ka? Mm. wa ya kawo bana malamin ne je gida bana sai kawo maka eh wake maka wanki ba kowa ne nake me kake so yanzu a muku wajen inganta karatun alkur'ani a samu na wajen kwana a samu na wajen abinci to masu sauraro kun ji yanayin da almajirai yara suke ciki a nan ne za mu kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau amma ku biyo mu talata mai zuwa domin mu ji daga bakin malamai da iyaye ma masu kai kansu almajiranci a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni daniel brown da injiniyan mu na yau mr jonas cummings tare da abokin aikina da ya taya na gabatarwa yusuf aliyu harande ni amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake cewa ku huta lafiya Amurka yau tantance, ta yi bincike ta tsaro masu a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai